sai kuma da talatin a matsakaicin zango masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da da kuma niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku a subahin ranar Talata 11 ga watan Afrilu. Ibrahim ka Almasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. 'Yan sanda na Amurka sun ce wani ɗan bindiga a kudancin California ya buɗe wuta a makarantar elementary jiya Litinin inda ya kashe tsohuwar matarsa a kasar sudan ta kudu shaidan da ido ne suka bayyana cewa wasu 'yan bindiga cikin kayan soja a garin wau jelis ne sun kashe mutane da dama kana wasu da dama sun samu rauni sojojin amurka da na afghanistan da ke gabashin kasar ta afghanistan sun samu nasarar kakkaɓe yan kungiyar isis daga wasu muhimman wuraren da kungiyar take rike da su tun a shekarar 2015 to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin najeriya sun saki wasu mutane 593 da aka wanke daga zargin kasancewa yan boko haram za kuma a ji cewa an gano ɗimbin zinari a damagaran na jamhuriyar nijar wannan abu da muka gani daga inda lahi ne abin da bin matamanin shi ko a mafarki yau sai ga shi da albarkar ubangiji an waye gari kamar wasa kawai Allah ya hudo mu shi batun waga harka ta zinare sannan kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafi da shirin sana tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum 'Yan sanda a nan Amurka sun ce wani dan bindiga a kudancin California ya buɗe wuta a makarantar elementary jiya litini inda ya kashe tsohuwar matarsa da suke da saɓani su da kuma kashe wani ɗalibi dan shekaru takwas. 'Yan sanda suka ce shi dai wannan dan taliki mai shekaru hamsin da da haihuwa mai suna Cedric Anderson ya shiga cikin makarantar San Bernardino ne na Park Elementary School ya harbe malaman nan mai koyar da ilimi ga mutane masu bukata ta musamman. wato karen ellen wadda ita ma 'yar shekaru 53 ce kanin harbe kansa babban jami'an sandan benedino chief gerard bagon ya ce hatta wasu ɗalibai biyu da ke gefen wannan malamar su ma wannan harbin ya shafe su domin ko ɗaya daga cikinsu ya mutu kana gudan kuma yana asibiti da farko an ce yana cikin mawuyacin hali amma yanzu an ce yana samun sauki mahukunta suka ce ba su tsammanin waɗannan yaran suna cikin waɗanda wannan mahari ya niyan kashewa sai dai kawai kaddara ce ta rutsa da su babban jami'in 'yan sanda ce anderson da smith sun yi aure ne na tsawon 'yan watanni na kafin su rabu ya ce sai dai bincike ya tabbatar da cewa anderson yana tarihin aikata ayyukan asha kana an san shi da gallazawa mata mahukunta suka ce anderson dai ya shiga cikin makarantar ne a matsayin bako kuma ya ɓoye bindigansa kafin ya shiga cikin ajin da tsohuwar matar tasu take ya shiga buɗe wuta a ajin da wato ɗaliban da suke bukata da suke da bukata ta musamman wato kasassu. A ƙasar Sudan ta kudu, shaidun gani da ido sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun wato cikin kayan soja a garin Wau a jiya Litini sun kashe mutane da dama, kana wasu kuma da dama haɗin sun samu rauni. Waɗannan mutanen da suka yi kama da sojojin gwamnati sun bi gida-gida suna ta wato kashe farar hula kana su kwashe kayansu odinga simon wani mazaunin garin wau ɗin da ke makwabtaka da nazareth ya ce wannan lamarin ya faru ne da jin ƙarar bindiga a yankin na nazareth inda wuri ne da ke da 'yan kabilar luwa da ferit ya ce sun ga yadda ake ta janyo mutane daga cikin ɗakunansu kuma da zarar an gane 'yan ƙabilar luwa ne ko na ferit nan take ake kashe su Simon ya ce mutane masu aikata wannan ɗanyen aikin cikin kayan soja da wasu kuma cikin farar wato farin kaya su ne suke bin gida-gida da safiyar jiya litini suna fitowa da 'yan waɗannan ƙabilun waɗanda fararen hula ne suna musu kisan gilla kana suna kwashe kayansu daga bisani kuma su kona gidajensu. ya ce wannan lamarin ya sa harkokin kasuwanci da makarantu da wasu ofisoshin gwamnati duk an rufe su ya ce al'ummar wannan gari suna zaune ne cikin zaman tashin hankali domin haka ba wai fitowa daga wato ba mai fitowa daga ɗakinsa musamman ma waɗanda suka san cewa ana farautar su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sojojin amurka da na afghanistan da ke gabashin kasar ta afghanistan sun samu nasarar kakkaɓen kungiyar isis daga wasu muhimman wuraren da kungiyar take rike da su tun a shekarar 2015 jami'ai da kuma mazauna wannan yankin ne suka shaida wa murya amurka wannan batu wakilin murya amurka da ke kasar ta afghanistan kuma ya bi tawagar sojojin afghanistan zuwa ƙauyukan da yankin wato da ke yankin gundumar a cin ya ce ya gane wa idanunsa yadda 'yan kungiyar ta isis suka wargaza ƙauyuka amma tsawon kwanaki goma da sojojin suka yi suna buɗewa 'yan kungiyar isis wuta ba ƙaƙƙautawa ya sa gabashin gundumar nanhar hakan ya yi dalilin mutuwar 'yan kungiyar ta isis masu yawan gaske wannan ya sa suna ji suna gani suka arce suka bar waɗannan gine-gine kuma an lalata musu duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa sama da gidaje 200 ne dai aka lalata kan ɗaruruwan iyali ne suka bar muhallinsu domin neman wani sabon matsugunni kamar yadda wasu suka shaidawa wakilin wannan gidan rediyon ɗaya daga cikin mazauna wurin ya ce mun bar gidajenmu domin mu tsira da rayuwarmu in ji muhammad anwar wani mazauni garin ancin ya ce gidajenmu duk an lalata su ba abin da aka rage muna da farko mazauna wannan wurin har sun fara fidda ran cewa sojojin na afghanistan za su shawo kan kungiyar ta isis makarantu kasuwanni da wasu matattaran jama'a duk an lalata su suka ce amma suna fata a sake gina su domin jama'a su dawo kamar yadda rahimullah wani mazauni ɗaya daga cikin ƙauyukan ke cewa shi ma wani mazaunin wannan wurin ya bayyana farin cikinsa yadda sojojin gwamnati suka samu damar fatattakan 'yan ƙungiyar ta isis sojojin amurka sun ce suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin sun ƙara samar da hanyar da za ta sa a rage fito na fito da ƙasar rasha akan maganar siriya sai dai abin da ba a sani ba shine ko sojojin kasashen biyu suna amfani da sanannun layukan sadarwa da suke da su domin kaucewa haɗarin jiragen samansu a sararin samaniyar ƙasar ta siriya babban mai magana da yawun askarawan tsakiya na sojan amurka kanar john thomas ya shaidawa manema labarai jiya litini cewa sojojin amurka sun sanar da ƙasar rasha cewa amurka na shirin kai wa siriya hari a matsayin ramuwa ga harin makami mai guba da sojojin siriya suka kai wa wasu fararen hula wanda ya sanadin mutuwar farar hula har sama da tamanin thomas ya ce kuma hanyar sadarwa da rundunar ta saba amfani da ita ita ce ta yi amfani da ita wajen aikewa da wannan saƙon kuma ba alamar cewa saƙon bai tafi ba sai dai kanar thomas ya ce ba za su bayyana hanyar da za su bi don tattauna wannan batu ba a halin yanzu har sai sun ga abin da hali ya yi sai dai a bangaranta rasha ta ce tuni ta dakatar da amfani da waɗannan hanyoyi a matsayin nuna fushinta ga harin da aka kai ranar shida ga watan nan a sansanin alshad wanda ya kai da maka wanda aka kai da makami kirar amurka na tomahawk To an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Maiduguri headquarter jihar Borno inda sojojin Najeriya suka saki wasu mutane 593 da aka wanke daga zarge-zarge wato daga zargin zama 'yan Boko Haram. Haruna Dauda gare ka. rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta miƙa wasu mutane 593 ga gwamnatin jihar borno ya ce an kame su ne lokacin da ake gudanar da yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram bayan kuma tantance su a gano cewa ba masu laifi ba ne don haka ne ma rundunar ta sako su rundunar ta dai sako waɗannan mutanen ne wanda mafi yawan su mata ne da ƙananan yara ciki har da waɗanda ba su wuce 'yan shekaru biyar zuwa shida da haihuwa ba wanda ta ce kuma za masu horo na musamman kafin a sako su shiga cikin jama'a don gudun kyama da tsangwama so da dama dai Ƙungiyoyin kare haƙƙin adama kan zargi rundunar sojan Najeriya da azabtar da ƙananan yara da kuma rike su ba tare da tabbatar masu da laifinsu ba, wanda suka ce wani lokacin har yi sanadiyar mutuwan wasu daga cikinsu. Sai dai irin wannan mataki da rundunar sojan ta ɗauka na sakan irin waɗannan mutane kan iya kawo ƙarshen irin waɗannan zarge-zarge. Birgediya Janar Abdulrahman Kuliyade shi ne jami'in sojan da ya mika waɗannan mutane da ya ce yanzu hakan sun mika adadin 469 ne yayin da 124 ya ce suna nan a hanya kuma su ma an riga da an tantance su. Babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Buratai ya sha yin alkawarurruka cewa dukka wanda aka kama a yayin wannan yaƙi na boko haram so ya ba da eh, dokar cewa duk wanda aka kama aka kawo a yi ƙoƙari a tabbatar cewa an eh, bincike shi an duk wanda aka samu ba shi da wani laifi a gaggauta sakinsa an yi wannan bincike kashi na farko an samu mutum 593 an kuma ya ba da damar cewa a sake su a mika su ga gwamnatin jihar borno wanda shi eh, mai girma gwamnan jihar borno ya ba da waje kamar yadda muke a wurin nan kuka gani cewa ya yadda zai karbe su zai kula da su za a yi musu eh, eh, koyarwa eh, yadda eh, saboda zaman da suka yi eh, da mu sojoji maybe ba za a sake su su koma cikin jama'a kai tsaye ba ya gwa saboda gudun tsangoma dole a dan kuma da yake wasu su dan jijiki sun dan galabaita haka so za a dan sa su dan murmure a dan kuma yi musu dan training haka wanda zai daɗa dawo da martabarsu da mutuncinsu kafin su koma gidajensu da kuma wajen hukumomin su na wannan mutane daga ina ne suka fito ne daga wasu garuruwa haka duka sun fito ne daga gurare daban-daban na jihar Borno da kewayenta. Madam Ladi Clark Musa dai darakta ce a ma'aikatar mata na jihar Borno wadda kuma ta wakilci babban sakataren ma'aikatar Hajiya Amma Abubakar da ce yanzu hakan sun riga da sun tanadar da inda waɗannan mutane za su zo na. Wannan wurin a shirye muke. kamar waɗanda mutane wannan inda ku ajiye su ya isa ku ajiye su ya isa muna da fili da yawa sosai in ka je baya filaye ka gan anan ma filaye kowa kuma ya samu ɗaki ya samu gado ya samu bargo ya samu beshit kayan wanka an ba su bukati an ba su abinci an dafa kayan su alta kayan da suka shiga da shi an canja yanzu an ba su sabbin kaya an su sabbin wani lokaci waɗannan za su yi tattare da ku ne eh iyakan in an gani cewa iyakan lokacin da gwamnati ya ce ya isa a bar su za a bar su sai dai duk da wannan sanarwar kan waɗannan mutane ba ba yan jaridu daman yin magana ko kuma ɗaukan hoton ko ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ba haka ce yanzu hakan an tantance su kuma ba su da wani laifi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Namawar rata jiri To haka yake a kuma gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda aka gano zinari mai yawa a wani wuri kusa da magaran. Tamar Abari gari. Wani al'amari na samun zinariya ya faru ne a garin unguwar malamai wani ƙauye da ke kusa da garin da magara kamar yadda Malam Abdulazizu mai gari na unguwar malaman ya shaida. Wannan abu da muka gani daga inda lahi ne. abin da bin tamanin shi ko a mafarki yau sai ga shi da albarkar ubangiji an waye gari kamar wasa kawai allah ya hudo mu shi batun waga harka ta zinare babu shakku babu karya babu cewa da raka katkat allah sa akwai ta sai dai babu kayan aiki e, samun ta ni da hannuna na amshe ta na gani dinari akwai ta abinda za mu ce ubangiji allah ya taimake mu Allah ya sa bayan zinarin nan mu ga lu'ulu'u da diyamuwan a ƙasar mu Nijar kuma mai alfahari da ƙasar mu Nijar da jihar mu ta Zandar kuma da garin Unguwar Malmai. A cewar mai garin mahukunta dai ba su san wannan labari ba. Eh a gaskiya a magabaci na bariki babu wanda ya san da wannan abu. A yanzu ni kaina mai garin ajiya karhe goma sha ɗaya. aka sanashe ni da abin sani na shine sanin jama'a sha ɗaya ta rana kwana goma sha bakwai suna zawa suna ɗiba abinsu mu ba mu sani ba a jahilci aka tsaye gumta muni eh, wasu tubawa ne da wasu bugaje da wasu larabawa su ne suke zawa mun aza wani abu ne suke nema da dutsi da wannan da muka rabu da dutsi wannan mun san ne? jiya na ce bari in je in gani wannan abin da ake dauka ko ku gaya muni ko ku bari a jiya suka gaya muni cewar wannan abin zinari ne baba irin wanda ake samu daga jadoci ga irin ta nan bar mu nuna mama suka nuna min ni kuma da naje je na ce ma yara kunji kunji ku je kuma ku nemi abincin bayan na gusa na tayi da magarankan in zo gari ya hoshi na hosa kwai a jiya ne ni na fasa kwai ni na ce ga abin da ake samu kowa ya zo ya samu raban shi man gaya wa mahakunta amma na gaya ma yan gari na shi kuwa wannan mutum kiraye ga mahukunta da su kama ma matasa don wannan dai wata gara ce tugulla ce ba samu ba amma akwai horin dutse gal akwai alminiyon a cikin shi akwai zinariya a yanzu haka wata gudu ma take ana gamuwa da ita ruwa ce zaka iske ta wata kenan kwa in akwai yadda shugaban kasa zai ya taimaka ya bada kayan aiki matasa su ci abinci in kuma yanzu ma matasan zuwa za a yi gidan kaso a yi ta tura su wa'ansu suna sai da kwaya wa'ansu suna sai da tramol kuma ga aiki nan babu a gari amma yanzu kaga jado ta komo bayan da magaran saboda matashi dai da aiki wa'ansu tilas ne suke sai da kwaya shi ma dai malam inusa wanda ya isa wannan wuri ya tabbatar da yadda abin ya faru sai muke ganin wasu laraba suna tsawo sai su hau dutse da yan kyamararsa suna dan leke-leke haka suna dan kewa sun yi wata uku to sai da abun ya kare na samar ta wajen shi kenan sai suka kira wani sauri suka ce kai za mu zo mu da na'ura ka gayyato samari masu karfi ku yi karami a nan kuna tona zinariya ce muke doka an kun hudo masu ya yanzu haka dai jama'a sai tururuwa suke na zuwa wannan wuri na unguwar malamai daga birni da karkara musamman ma daga nan garin da magaran tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar To a gaida tamar kamun mu ci gaba ga wannan mun taba. To abin da ke faruwa shi zamani ne ya can shi kuma sarkin sarkin ne ke tafiya da zamani. Ni a ra'ayi na duk abubuwan da yake wanda kai hanya suke. Yanzu zaman da aka ce ya zama sarki ya ya kore a wani abin da ke nuna fiye da haka. Saboda To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken bayanin yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. ya ce sai an kira shi chairman din jama'iyya aka ci a zo wannan wurin ba wanda i kirawo wannan mitin din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan mitin dinsa ne sai yanda i tsara mitin din ai makarfi bai ce komai ba ba kira shi caretaker committee chairman ba kuma bai fada ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayannan abubuwan Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. duk wanda ya ji ko ya ga abin da ya faru a taron sulhun da aka yi kokarin a yi a makon jiya na pdp ya gada aka karkare shi to zai san cewa har yanzu sulhun ta rikicin wannan jam'iyya yana nesa taron da tsohon shugaban kasar ne shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu hatsaniya ta barke da garin sharif da tawagarsa da suka hada da ahmed gulag yarima ingama da abubakar gada suka fice daga taron a cibiyar yar adua If we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that. da mani ma labaru cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama ya magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin riko na Amin Makarfi. Ya ce sai an kira shi chairman din jam'iyya Aka ce a zo wannan wurin ba. Na biyu sai yayi magana da 'yan jarida. Wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda i kirawo wannan mitin din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan mitin sa ne sai yanda i tsara mitin din. Ai Makarfi bai ce komai ba. ba ka kira shi caretaker ya mun ba kuma bai faɗa ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayan abubuwan yace in ba a yi haka ba to shi ba zai saurari mutum ba mun yi matukar mamaki suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana ba shi hakuri kuma yana ki amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya a nasu bangaren mukarrabin Madu Sharif sun ce taron ba shi da wani tasiri ga abin da tsohon karamin ministan kuɗi Yarima Ingama ke cewa. ga abin kamar ba a fara yin mutum din a yadda aka yadda ba shine kaga sai suka shiga karamin daki to da aka shiga karamin ɗaki kuma kuma ya muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba to ka san in ka zo guri ka ga kamar ba a shirya sosai ba kawai ga ka tafi yanka gida tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar nasira da mailika murar Amurka daga Abuja To a gaishe ka Nasiru, to koya 'yan jam'iyyar PDP suke kallon wannan takaddama. Sunana Ɗahiru Hassan Kera, memba ne jam'iyyar PDP. maganar gaskiya ne PDP tana bukatan mutum da yana da kuzari yadda jam'iyyar nan ta komawa ana bukatan irin su alimadu shaidu su zo su ce da jam'iyyar nan gaba bai zai yiwu a halin da jam'iyyar nan take ciki ka ɗauko wani mutumin da baka gane ma alƙiblansa ba baka gane matsayinsa ba yau ka ɗauko shi ka ce wai ya zo ya ce da jam'iyyar pdp gaba ina ga kaman ba mu gaya kanmu gaskiya ba sunana adamu attahiru dan agaji kasancewa ahmed makarfi tsohon gwamna ne tsohon sanata ne idan muka diba alimadu sharif shi ma tsohon gwamna ne kuma tsohon sanata ne amma dukkanin su gabaki daya sun kasa tabuka komai to duk abin da aka ce wanda suka jagoranci jihohi har guda biyu ko manya-manyan jihohi a cikin najeriya sun kasa ceto wannan jam'iyya to babu shakka wannan jam'iyya ba karamin lalacewa ta yi ba ban yi tsammanin akwai kuma wani mahaluki da zai sake farfado da ita ba wata tambaya da muke da ita a yau shine shin gaskiya ne jam'iyyar apc mai mulki yanzu najeriya ita ce kan uwar gamin duk tarzomar da ke gudana a cikin jam'iyyar adawa ta bdp kuma tsakanin makarfi da sharif wanne ne tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan yake goya baya ne ba da bayan haka waɗanne gwamnonin apc ne ake cewa an fi ganin su tare da sanata limodu sharif kusan kullum duk wannan sana daga cikin abubuwan da muke son mu taba a yau a shirinmu na tsaka mai wuya na wannan rana a ci gaban muhawarar da muke ji ana yi tsakanin kusoshin pdp guda biyu wato barista bashir madugu da ke tare da shi sanata sharif da kuma alhaji faruk ahmed gusau da ke tare da bangaren makarfi kuma yau za mu tashi ne daga inda muka daga aya a makon jiya wurin da muke wannan tambaya akwai zargin da wasu ku suke cewa wai wai apc ce take ingiza wannan wutar rikici din ah, bashir ah, ku kuke irin wannan zargi apc su ne suka je suka samu alimadu sharif suka ah, kai wa su fayo shida wike suka ce ko zai mana shugaban jam'iyya da farko wannan wani irin zance ne dama irin blackmail ne wato ba ta suna ne mutane makarfi sun iya ba wai kadan ba ne sun iya kuma mutanen mu yanzu sun sani duk wani karya ma kirci da wani zargin da suke yi mun sani ba zai yiwu ba ba za mu bar wannan jam'iyya ma kowa ya je halakar da mutanen najeriya ba za mu tafiyar da wannan jam'iyyar za mu zabi shugabanni na kwarai na gari wanda za su tafiyar da jam'iyya ba za mu bada jam'iyya ma gwamnoni su yi abin da suke so da shi ba ba zai yiwu ba saboda me saboda da suke yi kenan har ma muka zo muka fadi zabe a 2015 ba za mu yarda ba to kana jin wannan irin cece kucin shi a dalilin faduwan ku a shekarar eh, da APC suka kada ku suka jawo mana wannan matsalan su ne suka jawo mana wannan matsalan ta yaya suka jawo matsalan ina so ka gaya min ta yaya suka jawo matsalan To za su tsayar da dan majalisa na na na jiha su ce sai wannan za ku zaba za su tsayar da dan majalisa na yanzu mazaban su ce za su ce sai wannan za ka zaba za su tsaye da senator su ce sai wannan za ku zaba kuma idan primaries ya zo na gwamnati ba su bar wanda zai kujera fa ba zai bari ya yarda a yi zabe na cikin wanda ke so za a sa. Mm. A na nan gaban kasa ka zo, maimakon a bari a yi primaries sai gwamnati faru suka ce a'a babu ga wanda zai ci gaba. Eh, eh, Alhaji Faruku, ko kuka janyo faduwar PDP a zaben 2015? ba kowa ba irin su yan kore ka san dalili dalilin da yasa muka faɗi zaɓe duk ire-iren su ne waɗanda suka zo suka hana 'yan siyasa wanda a tattagarya su zo na shina ofisas. waɗanda daga na ake a sayan fom na shiga takara ko wace ne, ta suka mai da abun kasuwanci irin zaɓe da sun ka zo an kai wajen convention fom da za a baka an je an ce kai ne electoral officer convention governors forum su suka yi governors forum da farko farko su suka yi adopting jonathan suka zo suka kawo ma national council suka zo suka kawo ma national executive committee aka ce dole sai sai shi Alhaji Faruku magana magana da kuke na cewa ku kuke wannan zargin cewa APC ce take ingiza alimu da Sharibe yana neman ya kashe jam'iyyar PDP. Ina zuwa Alhaji Bashir ina zuwa Barista Bashir da Allah barin bashi eh. dama ina son yi min magana kan wannan daga nasu bangare. Kuma sannan kai eh, Alhaji Faruku kwanan bayan an ji wani eh, dan bangaren nan naku mai suna Dayo Ade yana cewa gwamnan Imo Rochas Okoro ce yana ta karfafa ma sanata Sharif karfin gwiwa wanda yasa kuke zargin cewa wasu daga cikin mutanen APC suna da hannu. Yi min magana magana game da zargin ku da ake na cewa ku kuke ingiza mutane suna zuwa suna ƙara ingizar wutar rikicin nan. To abin da ya sa ba wai ingiza ba ne yanzu in ka je gidan mai girma sanata Alimadu Shari. Hmm. Za a ga sanatocin APC za a ga gwamnonin APC suna zuwa gida. To me zai ba sa ba za su je ba? Sannan in wannan ne wannan an je convention fa wanda an ka ce a sake yi na biyu. Muka je ko da muka zo muka wayi gari da sojoji wanda convention a duk Najeriya ko da muke mulki ba taba kai soja an ka hana wata jam'iyya ta ta gudanar da taronta ba muka ga sojoji kuma sojan ne yace umarni ne daga sama kuma gwamnatin nan kaga gwamnatin APC ce dole mu zarge ta cewa EABC ce ta bada dama a zo a hana mu yi taro ina magana da kuka ina magana da kuka na cewa na cewa tsohon shugaban Najeriya Gola Jonathan yana goyon bayan Sharif ina kuka samu wannan ne wannan goyon baya da yake ba shi abin da shi mai girma tsohon shugaban kasa ke so shi so ya kai a samu wanda an nashi ya rike mai jam'iyya wala Allah kila yana ganin Ali Bado Shirin ya rika mai jam'iyya ba ta shi ya amma ina kuka samu hujja cewa shi Jonathan yana goyon bayan Shirin amma dai amma dai kan ya fito ya haramtar da shi ya ya kabetar da shi ko magana nan Ali shi convention da aka yi aka tsaye da shi Alhaji eh, Amin Makarfi doka ta ba da ayi ya ce to wai dukkan su kai haramtacce ne me yasa kake doka ce kake cewa ka wanda da wanda illegal bane kaga sunan doka ba ka illegal ba abu illegal ne ba ta zama wani abu ai kamar babu ne dama da farko babu ne ai doka ta babu dama muka yi taro shi wa doka ta kawo shi na ai convention ko an ah, tabbatar da shi convention din illegal ne malam convention illegal in baka san illegal wato doka ta haramtar da shi ma'anar shi kenan saboda haka ba ta ba makarfi fa makarfi fa shi tsohon gwamna ne senator ne tsohon ne yana kaduna a matsayin shi na memba na majalisar eh, abinan kwamitin dattawa kawai yanzu haka shi ba national chairman ba ne idan kace ma shi national chairman doka ta kamata saboda kotu ta ce komai ba ne convention din nan kin legal ne a sharif shi ne national chairman na pdp ah, ba na eh, eh, kotu ba mu ma muna kotu mai kana wannan sannan je ka kotu ta ce i ta ce a nufa da shari'a saurara ka da Allah mu shirka saurare ni ka saurare ni ba ni yi magana wata ba ta tsaye ba abin da kotu ta ce ko da kake lauya ko da kake lauya ka bari abinda kotu ta yi ta yi ta yi ta yi rulin a kai cewa ta yi koma kafa gidan jiya wannan ba wannan ba kana sa mana kafa angulu bane a jam'iyya a koma ba eh? gidan jiya kun kira duk all national Kaduna a ne ya samo wani bai dama ya kai ina jin baka san baka san ah, na ba saboda haka ba zan yi wani magana constitution da ba inda wani ne wanda ya sani da zan yi amma kai sani ba saboda haka amma dai saboda amfanin masu sauraro zan gaya musu a bisa ga constitution namu ah, idan national legal advisor ko national chairman ko national publicity secretary ko national financial secretary ko national treasurer idan ya sauka wanda su biyar suka sauka kafin wannan convention din da hannunsu suka yi resigning suka yi murabu suka tafi sai mataimakin su ya ɗauka constitutional party haka ya ce kuma mi ni a cikin matsayina na deputy national legal advisor ni na zama national legal advisor na cdc doka ne ta faɗa constitutional mu ne ta faɗa mu biyar da alimadu sharif da kuma national secretary da deputy national secretary mu takwas nan mun yi forming quorum na national working committee yanzu committee tana nan tana aiki a wadata plaza yau nan mun karba mutane sun kai dubu biyu kaduna kudi ne kuka bayan aka yi bayan youth mun na sani yayi kudi ne yaron ma da taimako na aiki ya wani ba wani abin nan ai in dai madam wannan gwamnoni suke da kuma ku ne wanda gwamnati ke rudan ku da kuɗi ku babu wani gwamnati gwamnati da ke bayan sa kuke karɓar kuɗi saboda babu da shugaban kasa kai dai ba ka iya da jamu jam'iyya a matsayin ka na liga adibiti liga adibaiza akwai akwai zargin da ake na cewa da makarfin da shi sanata sharif din cikin biyu ɗaya tana faruwa ko dai su biyu kowannen sai na so ya takarar shugaban kasa a shekarar 2019 ko kuma ɗayansa yana son ya ɗaure wani gindi kamar shi goodluck johnson ya sake dawa ya takara a shekarar 2019 yi min magana game da wannan nan da ake bazawa to ni zan yi maka nan malamai bari mu tsaya nan idan Allah ya kama mako mai zuwa za mu ji amsar ita wannan tambayar game da zaben 2019 da kuma ko su wannan mutane biyu masu rigimar shugabancin PDP din da yansu na da sha'awar ya tsaye da kansa ko kuma a tsaye da shi kuma idan hukuncin da ake jira kotun koli ta yi bai wa ɗaya daga cikin bangarorin nan daɗi ba shin zai tsaya ne a pdp din ko zai canja sheka ko kuma zai je ya kafa wata sabon jam'iyya ne to sai a dakaci shiri mai zuwa in allah kai mu rana wata yanzu dai muna son mu gode wa su bakin namu barista bashir madugu da kuma alhaji faruk ahmed gusau tare da wakilin mu nasir adamu ilhikaya da ya taimaka mana aka haɗa shirin na aka kawo muku shi a madadinsu ne ne aliyu mustapha sakwata a washington To da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladan Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin wato Salaman Abo da injiniyan wato Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.